To, uh, Madam Abdulhab, mun samu labarin cewa wa wani bom ya tashi a uh, garin Azari. Shin ya gaskiyan abin kuma a ina abin ya faru? Eh, Mala abokan Junaidu, da misalin karfe shida ne wannan al'amari na bom da ya faru a garin Azare kuma ya faru ne a kasuwar waya inda yake ake sai da wato wayoyin nan ta salula. to shi ne bom ya tashi kuma akwai asarar rayuka wanda yake da kuma raunata jama'a an samu kamar adadin mutane da suka raunuka ko da wanda suka mutu? eh to kamar dai yadda yake wasu wanda yake suka gani wanda yake ba wai hukuma ba ne irin jama'an gani wanda suka je mm. suka gani yana ɗiban mutane wato gani da ido kenan eh, wanda suka gani da ido yawa wasu sun ce akwai goma sha biyar wasu sun ce goma to ka san wannan bayani ya tantance wasu dare sai dai kamar su a asibiti ko kuma hukumar tsaro su ne da su iya ba da ainihin takamaiman bayani a kan rasuwa. su waye suka aiwatar da wannan aika-aika yawa ga dukkan bayanai da muka samu daga wanda yake su zanaune a wajen sun ce wasu mutane ne guda uku aka gani ciki har da mace guda to kuma dai biyu daga cikinsu duk da ita macen a su ma dai an aika da su lahira ta sanya musu kaya a jikinsu aka kona su sannan ma mun samu bayanin ita mace amma an ɗauki kanta ana yawo da shi a cikin gari mai hukumar tsaro suka ce dangane da abin da ya faru eh to kamar shi kakakin hukumar 'yan sanda jihar hoci dsc haruna muhammad mun yi ta kokarin mu tuntube shi ta waya amma wallahi wayan shi a kulle suke amma mai yiwa daga nan da zuwa ko a shugabanci da haka da za mu ta kokari mu ga ko za mu iya samu samu karin bayani da gajinsu. to a lokacin da abin ya faru shin akwai wasu jami'an tsaron da suka zo ko kuma su agajin gaggawa da suka zo gurin ai wato jama'a ne da muka yi hira da su sun ce jama'an gari ne suke ba da gudunmawa babu wani jami'an tsaro da suka gani a wajen jama'a ne masu motocin kansu suke zuwa suke a daukan wayanda suka yi ciwo da wanda suka mutu suka kai su wannan a asibitin yawancin tarayya da ke cikin garin gare madalla mun gode abdulhab ke